This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi shida ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zara wani harin Isra'ila a wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutum goma sha tara. rasha ta kai wani farmaki ukraine cikin dare da jirage marasa matuka samfurin shahid guda 87 wanda ya sanadiyar kashe wani mutum guda sannan 'yan kasar tunisia suna kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban kasar a ranar lahadi inda ake kyautata zaton cewa shugaban na yanzu sky sa'id ne zai yi tazarce a wa'adi na biyu kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu bayan cece kucen da aka yi ta samu a kan kudaden tallafi gwamnatin jihar borno ta fara tantance da raba kudaden ga adadin waɗanda iftilayen ambaliyar ruwa ya barnata wa gidajensu duk wanda ruwa ya shiga gidan shi ba na kaɗan ne yayi za mu tabbatar cewa za a bashi dubu ɗari ɗaya da abinci da barko da tabarma amma ina wanda taki shi ɗaya ya rushe ko two bedroom ko three bedroom ko four bedroom za mu yi mu ba shi dubu ɗari biyu muna tafe da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da silamin barma daga Nijar. Inda a yau shirin zai mai da hankali kan dokar hana shiga birnin Yamai da amalanken ciyar da dabbobi da itacen girki saboda abin da hukumomi suka kira rigakafin dakile yunkurin shigar da makamai da miyagun kwayoyi. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Falasdini sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutum goma sha tara a wani bangaren kuma isra'ila ta ci gaba da zafafa hare-harenta a arewacin gaza da kudancin beirut a ranar lahadi yayin da take faɗaɗa yakinta da kungiyoyi masu ƙawance da iran a faɗin yankin har yanzu isra'ila tana fafatawa da hamas a gaza shekara ɗaya bayan wato shekara ɗaya bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ta fara wani sabon yaƙi da hezbollah a beirut wacce take ta musayar wuta da isra'ilar tun bayan fara yaƙin gaza isra'ila ta lashi takwabin wa iran din kanta farmaki bayan da tehran ta kai mata harin makamai masu linzami masu cin dogon zango a makon da ya gabata mutum ɗaya ya mutu bayan da dakarun rasha suka kai farmaki ukraine cikin dare da jirage marasa matuƙa samfurin shahid guda 87 da mabambantan makamai masu linzami a cewar jami'ai a ranar lahadi an kashe wani mutum mai shekaru 49 a yankin kharkiv bayan da wani jirgi mara matuki ya afka motarsa a cewar gwamnan yankin ole sani hubov wani bututun iskar gas ya lalace sannan an banka wuta a wani ɗakin ajiya a birnin odessa kamar yadda jami'an ukraine suka ruwaito wannan barin wutar na zuwa ne wuni daya bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a ranar asabar cewa zai gabatar da shirin da zai kai shi ga samun nasara a wurin taron kasashen kungiyar ramstein masu saidawa ukraine da makamai a ranar 12 ga watan oktoba 'yan kasar tunisia suna kada kuri'a a zaben shugaban kasa a ranar lahadi inda ake sa ran cewa shugaban na yanzu ka'is sa'id ne zai yi nasarar tazarci a wa'adi na biyu na shekaru tsawon shekaru biyar yayin da manyan masu sukar shi suke tsare a gidan kaso. shekaru uku bayan da sa'id ya karbe iko a kasar ana kyautata zaton cewa zaben zai karya kashin bayan demokuraɗiyya a tunisia wacce take gwajin aiki da tsarin demokuraɗiyya sama da shekaru goma kasar arewacin afirkar wacce take alfahari da kanta a matsayin inda aka fara zanga-zangar adawa da mulkin kama karya da aka fi sani da arab spring hukumar zaben kasar isie ta ce akalla mutane miliyan tara da ne aka ake sa ran za su fito kada kuri'a a zaben sannan akalla kaso 47 cikinsu masu tsakanin shekaru 36 zuwa 60 ne a wani rumfan zaɓe a yankin tsakiyar tunisia wani rukunin mutane da galibi maza ne masu manyan shekaru sun yi layi suna jira su kaɗa ƙuri'a nuri masmudi mai shekaru 69 ya ce na fito na nuna goyon baya na ga kayi sa'id ne duk iyalena za su zaɓe shi to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla an jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Biyo bayan cece ku ce a kan tallafin kuɗaɗe domin tallafa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa a birnin Maiduguri daga gwamnatoci ƙungiyoyi da dai sauransu. Yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta fara raba kuɗaɗe tare da tantance adadin mutanen da ruwa ya ɓarnata wa gidajensu. wakilin murya amurka ibrahim mustapha na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton bayan ibtila'in ambaliyar ruwa a birnin maiduguri gwamnan jihar borno baba gana Umar zulum ya kaddamar da rabon kudade da kayan abinci ga mutane da ambaliyar ruwa ya shafa don gina gidajensu da ambaliyar ruwa ya rusa a jawabinsa yayin kaddamar da rabon kudin, gwamna baba gana Umar zulum ya ce za a bi gida-gida a duba yadda ruwan ya yi barna inda ya ce kudin da za a bada ya danganta da irin yadda ruwan ya yi barna inda ya ce za a iya bawa mutum daga kan dubu ɗari zuwa sama har zuwa dubu ɗari biyar zuwa sama. Yadda za mu yi shi ne duk wanda ruwa ya shiga gidan shi ba na kaɗan ne yayi za mu tabbatar cewa za ba shi dubu ɗari ɗaya da abinci da barko da tabarma amma ina wanda daki shi ya rushe ko two bedroom ko three bedroom ko four bedroom za mu yamu ba shi dubu ɗari biyu uku hudu biyar ko miliyan ɗaya daidai yadda abin ya shafe shi amma tama ku tuna wannan abin ba ba gina wa za mu ba za mu bada abin da za mu yamu bada kuma har yanzu muna tsammani za mu samu taimako daga gwamnatin tarayya tun da niyan mu mai kyau ne insha Allah mu samu hanyar da za mu taimake ku akwai kungiyar turawa da ana cewa United Nations World Food Program sun ba mu agaji na abinci wanda zai samu mutane dubu arba'in da kuma kudin da za su ba mutane dubu goma sha takwas dubu ɗari akwai World Food UNHCR suma sun kawo da tabulma dubu goma sha biyar da bargo dubu goma sha biyar da kuma gidan sauro dubu goma sha biyar. Wasu da suka samu tallafin kuɗi da kayan abinci sun bayyana farin cikin su. Wannan sai dai mu ce muna godiya ga Allah mun gode ma gwamnatin Borno, Nigeria da United Nation gaba ɗaya bisa wannan tallafi da suka ba mu saboda ba a zabatan mu mu riga mun fawwala wa Allah akan wannan iftila'i da muka tsinci kanmu da shi ba mai fidda mu sai wanda ya halicce mu. Wanda suka kawo taimako daga jihohi cikin Najeriya da har wajenta duka muna musu fatan alkhairi Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi abin da suka kawo mana dinnan mun gode mun gode ala darajan za alai hafsu askrin yana andiya su mona ba an ganya ya lori kan bute askrin yana wallahi mun gode azin Allah ya mishi albarka Allah saka mishi da alheri ruwa ya ci gida alhamdulillah gwamna ya mana taimako ko da kowa da kowa alhamdulillah mun gode musu taimako sun yi mana iya gogori a tawansa da manema labarai bayan kaddamar da rabin tallafin kuɗi a unguwar limanti gwamna baba gana umara zulum ya ce dole ne su kafa doka da zai bi bincike waɗanda za a ba wa tallafin tare da hukunta mutane idan ba su daidai ba a yayin karban kuɗin. Yau mun zo mu raba agajin nan a wannan anguwa Rimati. Mutane su yi mana hakuri. Insha Allah za mu yi kokari mu tabbatar cewa mun sauya ta yadda muke. A nan gaba kada za mu mu fara ko anguwanni uku a lokaci ɗaya. Abubuwa da yana yi muna yi don saboda yana dauka lokacin ba wani abu don saboda muna so mu tantance face sai wanda wannan abin ya shafe shi zai samu. Ba zai yiwu mace ta samu mijinci ta samu ba. Yaro ya samu baba ya samu. Face sai kai kuma baban yaron yana da aure. aure duk wanda mun kama shi ko mun biya kuɗin account nashi ya yi mana haka insha Allah ba za mu bar shi ba za mu daure shi duk kuɗin da muka samu na har ila yau ba wuce biliyan goma sha daya ba na anguwan kare yanzu muna ba da fiye da biliyan da. gwamnan ya ce mutane sun yi gine-gine akan hanyar ruwa wadda shine ya janyo ambaliyar ruwa a birnin maiduguri. babban dalilin da ya sa mutan wannan wannan shi shine rashin jin mutane sun zo sun gina a cikin kogi ne babban abu da ba gina a cikin wannan kogin ba wallahi tallahi gari na babu da don saboda haka ba za mu bar su su sake zuwa su gina a cikin wannan kogin wanda gidansu bai rushe wuce ba ma suna cikin kogi su ma zamu ba za mu yarda rayukan dubban mutane su rasa rayuka a kan mutane kalila wanda ba su wuce dubu goma ba saboda aka gwamnati zai tashi zai sa doka kuma za mu yi adalci. ambaliyar ruwa dai ya janyo asarar rayuka da ma dukiyoyi tare da rusa gidaje da dama ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri. to madalla a gaida ibrahim mustapha. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. ‘Yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye tare da feshin ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar tashin hankali a birnin Roma. yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar goyon bayan falastino suka bazu a kan tituna a biranen kasashen turai da wasu wurare a fadin duniya suna kira da a tsagaita wuta a daidai sa'ad da harin da hamas ta kai isra'ila ya kusan cika shekara daya jami'an tsaro a kasashe da dama sun yi gargaɗi a game da ƙarin haɗari a manyan birane a ranar asabar yayin da rikici yake daɗa ruruwa a gabas ta tsakiya lamarin da ka iya haddasa kai sabbin hare-hare a turai ko kuma masu zanga-zangar su ta da hankali a birnin london dubun batan mutane sun yi zanga-zanga duk da kasancewa an baza 'yan sanda da dama a kan tituna an kasance cikin zaman ɗarɗar yayin da masu zanga-zangar goyon bayan palestino da masu goyon bayan Isra'ila ɗauke da tutan Isra'ila suka ratsa tsakanin juna. 'yan sanda sun ce akalla sun kama mutane goma sha bakwai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu ga wannan saƙon. Sasha Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar ƙarawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa daya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka akwai da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na VOA Hausa ko sashen Hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsangwama makocin cin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba jada ba. barka mu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana sule mumuni barma tare da ni yanzu haka akwai ibrahim kantama dan jarida a gidan talabijin na tambara tv mai zaman kansa da kuma hamisu abdullahi dan jarida a gidan talabijin Bonfere mai zaman kansa shugaban Web TV muryar Niger. Barka ku da zuwa malamai. barka To labari na farko da za mu zanta a kansa a wannan mako shine cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun hana masu amalanken ciyawa da itacen girki shiga birnin Yamai a ci gaba da karfafa matakan tsaro. a bisa la'akari da halin da ake ciki a kasashe makwabta irin su burkina faso da mali inda a bayan nan 'yan ta'adda suka kai wani farmaki a bamako kuma an yi nasarar dakile makamancin wannan hari a birnin wagadugu hamisu bari mu fara da kai shin me zaka ce game da wannan mataki wannan sabon roka wannan mataki dai muna kallon shi abinda da ake ce ma mai ɗaki shi ya san inda yake mayoyo idan aka ɗauko magana tsaro abu ne da ya shahi gwamnati da jami'an tsaro wanda su suke kula da shi to su za su iya gane lallai ga irin abubuwan da muke fama da su ga inda matsaloli suke eh, shigo mana sannan ga abin da ke mana barazana da haka dole su ɗauki matakai dangane da abun to za a iya cewa waɗannan masu eh, amalankin ko tarkuna suna shigowa a cikin birnin nan kusan a kowane lokaci suna hita idan jami'an tsaro su lura za a iya amfani da su ko kuma wannan hanyar a shigo da waɗansu makamai mataki ne wanda za a yi na'am da shi za a ce abu daidai ne zai iya yaƙi da ababen da 'yan ƙasa suka daɗe suna son wato su samu tsaro a cikin ƙasar. Mm. kana ganin kenan matakin ya yi daidai ko matakin ya yi daidai saboda zai taimaka ma su jami'an tsaron wurin kokarin gane shiga da fice suwa suke shigowa wake hita saboda in aka ce a da an tarwa ne ce a ni eh, kaya ne na kawo ciyawa ce na kawo itace ne na kawo alhalin a cikin Eh, su masu waccan manufar za su iya laɓewa da wannan su masu shiga wannan kuma za mu cewa sojoji su kara kaimi akan irin waɗannan matakan. ibrahim kai ya kai kake wace irin fasara kake yi wa shi wannan mataki kana ganin lalle yana da fa'ida to gaskiya <clears throat> ta gamu ta rabu menene ta gamu ta rabu lalle in an ce magana tsaro ta ƙasa to dole ne a mai da hankali a kanta domin tsare al'umma da dukiyoyinsu amma kuma in an ka duba wani bangare gwamnati ya dan yi dauki eh, dokar da karfi menene daukan dokar da karfi su ma masu aikin ciyawa nan sana'a ce suke da ita ne suke ci da iyalansu ba a yi la'akari da wannan aikin ba kai tsaye ne aka dauki doka a kai mu eh, ba wai muna goyon bayan a bar su shigo ba to amma shi da aka hana shi ya shigo yaya zai iya ci abinci kenan wannan duk wannan tambaya ce da ba a ba da ansa ta bayan kamar ana cewa matakin a ɗaya gefe eh, yana hangen kafa wasu cibiyoyi a kewayen birnin yamai inda nan ne za su koma kasuwannin ciyawa da, da itacen girki yauwa inda hukumar har tana ɗaukan wannan doka sai ta yi wannan kasuwar masu ciyawa da itacen girki da komi da komi ba sa shigowa cikin gari da kowa ya taso can zai je to kai tsaye da taya wannan kasuwa tana iya daukan hannu wannan doka a hannu amma haka katsam akwai wanda duk ranar duniya kamar kwana biyu zuwa uku sai ya shigo birnin yamai da ciyawa ko da ice ya sai da ya je ciyar da iyalin shi to sai aka ce daga yau kar ka ƙara sayarwa ba a bashi wata hanyar da zai yi zai bi bai samu abin da zai ci shin nan ma wani ƙari ne na ɗunguza mutum ya je aikin asha mm. ni shi na gani ba wai ina ba ina na kalubalance su bane akan hanawar amma hanyoyin da ya kamata abu na a hana su ne ba su dace ba in aka yi kasuwar a bakin gari can gefen gari kafin a shigo in sai a ce to kowa duk wanda ya zo da ciyawar shi kar ya kuskure ya shigo gari ya tsaya ga kasuwa can da aka ware saboda su kar mutum ya shigo cikin gari duk wanda aka ganshi a cikin gari yanzu kam ya taka doka sai a hukunta shi amma ba a baka wuri ba kuma a ce karka zamana kaga akwai matsala damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida in sanyi bazara da ra'ani To barkamu da sake dawa a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. labari na biyu da za mu fayyace shirin na yau shine cewa malaman makaranta wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyinsu daban-daban sun buƙaci hukumomi na jamhuriyar Nijar. su farka daga barci dangane da wasu jerin bukatu da suka daɗe suna buƙatar ganin an shafe musu hawaye a kai kuma wannan na wakana a wani lokacin da ake shirye-shiryen komawa kan aji a ƙarshen watan na oktoba wanda ma ana ganin a bana an yi jinkiri saboda dalilai masu nasaba da ambaliyar ruwa shin hamisu ya kake ganin wannan sabon al'amari da za a iya cewa ko kuma wannan kikikaka da ke shirin tashi a tsakanin malaman makaranta a karkashin inuwar ƙungiya ko gamayyar da suka kira dynamic da a ɗaya gefe gwamnati wato dai tun da daɗewa abu ɗaya ake ta yi a ƙasar nan kullum sai malamin ko makaranta ya koka da cewa ba a biya mai bukata kaza ko ana fama da matsala kaza ko ba a biya albashin shi ba an kasa samun shin suwa za su magance wannan matsala da aka zo aka yi juyin mulki lalle malaman makarantun sun dan tsagaita wuta ganin lura da irin halin da ake ciki wanda sun sha faɗi a cikin sanarwoyi da yawa ma su da kansu suka dan jira ita gwamnatin eh, ta dan wartsake ta zamnu da kyau ta ƙara gane ina ta nufa don ta tallafi ɓangaren fannin ilimin sai ga shi yanzu kwatsam sun hito sun yi eh, taron manema labarai sun hito sanarwa da kiraye-kiraye da koke-koken da suke da shi to abinda muke cewa lalle abu ne mai kyau su hito su gwada irin abin da suke ciki don ita gwamnatin ta ji kukansu a ɗauki mataki saboda eh, malaman makaranta su ne iyaye na farko ko kuma eh, su ne suke gina al'umma saboda duk wanda ya zan wani abu eh, ya yake shugabanci ta dalilin malaman makaranta ne da haka kenan abu ne wanda ya kamata a ce ita gwamnatin ta wannan sojojin ta kula da su malaman makarantar eh, ta saurari irin ababen da suke korafi a kai saboda kar aje 'yan makaranta su koma makaranta yau karatu gobe ba karatu saboda su ba a biya musu haƙƙinsu ba kuma sai da eh, ruwan ciki ake iya jan ruwan cikin rijiya kenan abin da muke cewa ita gwamnati ta zauna da su malaman ta ji menene matsalolinsu ta ina za a bi kuma a gyara saboda in dai za a sake gina kasar ana da bukatar ma'ilmanta to in ana ko bukatar ma'ilmanta dole sai masu ba da ilimin an ba su kayan aiki an kula da su an sa su cikin abin da ake cema condition. Ah, Ibrahim abinda malaman nan suka ce sun fi bukatar ganin an gaggauta magance ko kuma matsalolin da suke ganin ya kamata a gaggauta magance musu shine cewa ah, suna bukatar daga cikin malaman kwantaragi a mai da su ma'aikata na dindindin Eh, sannan akwai wasu kudaden allowance da suka ce idan aka yi haka akan ba duka eh, ma'aikata na fannoni daban-daban amma su eh, malamai ana jan kafa wajen a ba su wannan abin da suke ganin haƙƙi ne da dokokin ƙasa suka yi tanadi shin me kake ganin zai iya biyo bayan wannan al'amari malam sila ai ina gani wannan kungiyoyi na kwadago wanda bangaren harkar karantarwa sun yi ma babbar hikima zance menene hikimarsu sai da suka bari lokacin komawa makaranta yayi suka hudo ma gwamnati wannan sanarwa ko kuma jin kunne ko kuma a tilasta mashi ma saboda sun gani lokacin da aka yi juyin mulki kamar yadda dan wana ce haka nan ne kowa ya yi bakin kokarin shi na kawo tashi gudunmuwa domin a gani ƙasa ta hutu daga cikin wannan kangi kuma malaman makaranta suna ɗaya daga cikin waɗannan tunda tunda aka yi wannan juyin mulki tunda suka shiga lakwal sun tsaya kuma aka samu sakamakon karatu mai kyau a ƙarshen shekara to yanzu akwai ƙungiyoyi akwai wasu ma'aikatu daban-daban daban wanda ba na karantarwa ba sun yi koke-koke kuma duka gwamnati ya shahi musu hawaye su su ba sai yanzu da suka zaɓi daidai lokacin da gashi gobe za a je to amma ga mu kuka abu guda ne ya kamata gwamnati ta yi ta tuna da kokarin da su suka yi sun ba da kai da fata a karantarwar eh, karatu da shekara ta wuce mm. kuma aka samu kyakkyawan sakamako to wannan karau har da suka kawo suka yi wannan ta gwaman jaki ba a ce duka gaba ɗaya abin da suka zo da shi sai an biya ba a amma dai ko da kashi tamanin ne cikin ɗari yan kwantaragen nan da suke kuka a kansu na sa su aiki dindindin shekara goma sha biyar sha shidda suna kwantaragi don ya zo ya ce to yau da allah ni ma a rubuta na a wannan girgamkin babba ina lahin shi. To amma kana ganin ita gwamnati eh, tana da kudaden da za ta dauki nauyin duka waɗannan abubuwa? Gwamnati kwarai ko ai Nijar ba talaka bace. Nijar tana iya daukan ai shekarar da an kai wannan shekara guda da muka yi cikin wanda kowace kasashe masu tallafa suka juya mana baya. a nan kasar ake samun kuɗi ake biyan ma'aikata har ma'aikata da aka tattaro bayan kudeta za a iya cewa na wucin gadi da suka shiga cikin wannan gwamnatin ai duk biyan su ake shi malamin makaranta inda za a bi gaskiya a duniya in za a fara biyan ma'aikata to shi malamin makaranta shine na farko safin gaba da ya kamata a biya to badala nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tantauna a kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a jamhuriyar nijar a mako mai shirin karewa a madadin bakinmu na yau ibrahim kantama da hamisu abdullahi ni sule mumuni barma da duka baka aiki na sashen hausa ke ce da ku sai wani shikon salamu alaikum sauyin jarida uwa na jarida To an gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce gaskiya dai akwai ban haushi a Najeriya. A ce wai dan bindiga ya tura account number a tura masa kuɗin fansa. Kuma ga duk wani bayani da ya shafe shi amma babu abin da zai biyo baya. Amma sai ka ga barawan agwagwa a kurkuku. Allah ya kyauta. Wannan kuma sakon ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. Ya ce muna marhaban da sabon tsarin gwamnatin Saudiya a game da aikin hajji, inda ta tsara cewa daga shekara mai zuwa kamfanonin kasar ne za su ɗauki nauyin samarwa mahajjata gidajen da za su zauna da kuma abinci. Tabbas wannan tsari ne mai kyau, ganin yadda mahajjatan ke shan wahala wajen samun ingantattun gidaje da abinci. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. wannan kuma saƙon ya ce da allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnan jihar difa da kuma dukkan masu hannu da shuni da cewa don allah su yunkura su kai agajin gaggawa ga al'ummar garin tumur da ke jihar difa a bisa faruwar fashewar kogi wanda ya haddasa mummunar ambaliyar ruwa tare da cin gidaje da ma kasuwar garin allah ya sa kira na ya je ga inda ya dace sako daga sama'ila agnes malam fituri mazaunin jihar difa a jamhuriyar niger Sakon haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce fatan alheri VOA Hausa yunkurin masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro a yankin Sahel na buƙatar haɗin kai ga dukkan ƙasashen domin daƙile rashin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a yankin tabbas abu ne wanda ya cancanta. Sako na ƙarshe kuma ya fito daga buba mai gora gashuwa ya ce to gaskiya sun ce ana demokradiyya a Najeriya amma ni kan banga alama ba domin duk wata hanya na tausaya talaka a rufe yake. Ni shawara ce nake ba wa 'yan Najeriya don Allah dan annabi idan lokacin zaɓe ya zo ku daina karɓar taliya ko kuɗi ko sabulu wallahi zubar da mutunci ne da kima ku yi karatun ta nutsu ku zaɓi wanda zai taimake ku kada abi kwaɗayi domin za a sauka a tashar wulakanci. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice. jami'an filistini sun ce wani farmakin da isra'ila ta kai wani masallaci a zirin gaza ya kashe akalla mutane goma sha tara a wani bangaren kuma isra'ila ta ci gaba da zafafa hare-harenta a arewaci da kudancin beirut a ranar lahadi yayin da take faɗaɗa yakinta da ƙungiyoyi masu ƙawance da iran a faɗin yankin mutum ɗaya ya mutu bayan da dakarun rasha suka kai farmaki ukraine cikin dare da jirage marasa matuƙa samfurin shahid guda 87 da mabambantan makamai masu linzami a cewar jami'ai a ranar lahadi. an kashe wani mutum mai shekaru 49 a yankin kharkiv bayan da wani jirgi mara matuki ya afka motarsa a cewar gwamnan yankin ole sanahubov 'yan kasar tunisia suna kada kuri'a a zaben shugaban kasa a ranar lahadi inda ake sa ran cewa shugaban na yanzu ka'is sa'id ne zai yi nasarar tazarci a wa'adi na biyu na shekaru tsawon shekaru biyar yayin da manyan masu sukar shi suke tsare a gidan kaso shekaru uku bayan da sa'id ya karbe iko a kasar ana kyautata zaton cewa zaben zai kawo wato zaben zai karya kashin bayan demokuraɗiyya a tunisia wacce take gwajin aiki da tsarin demokuraɗiyya 'yan sanda sun harba yaƙi mai sa hawaye da fashin ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar tashin hankali a birnin roma yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar goyon bayan filistini suka bazu a kan tituna a biranen kasashen turai da wasu wurare a faɗin duniya suna kira da a tsagaita wuta a daidai sa'ad da harin da hamas ta kai isra'ila ya kusanci ka shekara ɗaya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin aisha ma'azu da wadda ta bada umarni wato fiona wa mainan dodo da injiniyan mu na yanzu ni zahar amina fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ku.